To jama'a barkanku da asuba barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan safiya kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da mita 30 da ko mita 60. A jamhuriyar Nijar kuma kuna jin muni a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalol da kuma niya a birnin kwanni a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da asuba ali mustapha na sakwato tare da baba yakubu makeri na ghana muke tabon ku ga shirin wannan safiya ta juma'a muna fatar an waye gari lafiya dubul baba ya fara muku da kanun labarai sannan mu biyo muku da bayanan rahotannin mu gwamnatin somaliya ta buƙaci bayanai daga amurka akan farmaki da ta kai ta sama a ranar laraba a tsakiyar somaliya sannan ministan shari'ar sudan ya musanta maganar da 'yan gudun hijira a jabal marra da yankin dafar suka cewa suna shakar wani iskar sanadari mai guba a hannun gwamnatin ta sudan din to sai kuma wannan labari da ke nuna shugaba barack obama ya fito karara ya yi allah wadai da abin da ya kira hare-haren jiragen sama na rashin imani da rasha da siriya ke kai wa fararen hula a gabashin birnin aleppo To kanin kenan bayan kun gama jin labarin baki ɗaya za mu ji martanin fadar shugaban Najeriya game da dalilin da yasa take ganin cimma sulhu yake da waya yankin Niger Delta. Ai ai gani ake yi shugaba Buhari ake yi wa ita. Shi ake zaton zagon ƙasa ake yi masa. To kansu jihohin da suke yankin Niger Delta. To sannan shugaban 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar ya ce ganin za a bar ta baya ne yasa Faransa ta dawo tana neman ta sake kula harkar kasuwanci da Nijar din. Yau kasashen mu mun fara zuwa 'yan kasuwar mu mun fara zuwa America mun fara zuwa Asiya da India da koina Yau su da kansu suka gani sun yi latti dole su komo. To bayan duka wannan tana yau Juma'a ce akwai shirin lafiya uwar jiki amma duka mu gama da labaran duniya tukuna. gwamnatin somaliya ta buƙaci bayanai daga amurka akan farmaki da ta kai ta sama a ranar laraba a tsakiyar somaliya a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar jiya alhamis ta ce wannan farmaki ne na kare kai daga tsagirin alshabab da jiragen saman yaƙi na amurka suka kai a kusa da garin galkayo inda aka kashe akalla mayakan na alshabab guda tara sai dai mataimakin shugaban jihar galmudug da ake kira muhammad hashi abdi ya shaida wa sashen somaliya na muryar amurka cewa wannan farmakin saman na sojojin amurka an kashe sojojin somaliya goma sha uku gwamnatin ta somaliya da ta ce za ta kafa wani kwamitin ministoci da zai gudanar da bincike akan wannan harin abdi ya ce bisa ga dukkan alamu ba a faɗa wa sojojin amurkan gaskiya a bukatar da jama'ai na jihar wato puntland suka gabatar ya kara da cewa suna yaƙi da al-shabab kuma babu 'yan al-shabab ɗin a yankin da aka kai wa farmakin na galmudug abdi ya ce shugaban jihar ta galmudug dai da mataimakin jakadan amurka a somaliya sun tattauna a magadishu babban birnin somaliyar a jiya alhamis akan wannan batu kuma jakadan ya yi alkawarin nemo ƙarin haske akan abin da ya wakana. to ministan shari'a na sudan kuma musanta magana da 'yan gudun hijirar jebel mal na yankin dafur suke ne yake yi na cewa sun daɗe suna shakar iskar wani sinadari mai guba ta hannun gwamnatin sudan din ƙungiyar rajin karin haƙƙin bil'adama ta amnesty international ce take faɗa jiya alhamis cewa ai tun watan janairu mutanen wannan wuri suke ba da rahoton cewa suna kamuwa da cututtuka iri-iri kamar matsalolin fata da ƙaiƙayin jiki da makanta da amai mai jini da zawayi da dai matsaloli har na numfashi ma to shine kungiyar amnesty ta ce mutanen sun kamu da wannan cututtukan ne a sanadin makamai masu guba da su hukumomin sudaniya suke amfani da su mutane mai tan da hamsin ne ciki har da kananan yara dai suka mutu sa'annan ɗaruruwa kuma suka samu raunuka duka dai a dalilin wannan sinadarin da ake shaƙa kama ministan shari'a na sudan awad hassan el nur ya musanta wannan inda yake mayar da martani da wata wasiƙa jiya alhamis inda yake cewa gwamnati ita kanta ta yi alhaji jin wannan tuhuma ya ce wannan ne karo na farko da shi kansa yake jin wannan magana da ke nuna cewa akwai alamar ana aikata wani babban laifin kuntata bil'adama a ƙasar tasu ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaba barack obama ya fito karara ya yi allah wadai da abin da ya kira hare-haren jiragen sama na rashin imani da rasha da siriya ke kai wa fararen hula a gabashin birnin aleppo fadar white house ta ce shugaba obama ya yi magana ta waya da shugabar jamus angel merkel akan wannan abu inda kuma su biyu suka amince da cewa rasha da gwamnatin assad suna da wani alhaki na musamman na dakatar da wannan yaƙi don ba da daman shiga da kayan agaji ga mabukata. tun da farko sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya alhamis cewa amurka tana gab da tsinke tattaunawar diplomasiya da take yi da rasha saboda yadda rasha ɗin take ci gaba da ruwan bama-bamai a kan 'yan tawayen da ke birnin aleppo dubban ɗaruruwan fararen hula ne suka makale a wurin wanda rabin su ƙananan yara ne amurka dai tana kokarin yin matsin lamba ne a kan rasha don ita kuma ta matsa wa kawar tasiriya cewa ta girmama yarjejeniyar sulhu da aka kulla kuma ta ba, ta ba ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya da ke kai kayan agaji suna samun dama shiga garin na aleppo to fadar shugaban amurka ta wata hasu kuma ta ba da sanar cewa shugaba barack obama din yana kan hanyar shi zuwa ƙasar isra'ila domin halartar jana'izar tsohon shugaban wannan kasashen shimon peres da ya rasu obama yana jagorancin tawagar manyan kusoshin jigogin amurka har guda 32 ne da suka hada da tsohon shugaban amurka bill clinton da sakataren harkokin wajen kasar john kerry da wani dan majalisar da ta bob casey kana da tsohon shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi zuwa wajen wannan jana'iza din shugaban palestine mahmud abbas shi ma zai haɗe da su jagabannin na amurka a wajen wannan jana'iza rabon dai shi abbas da taka birnin kudus tun shekarar 2010 kuma ne shugaban laraba na farko da ya fara bayyana jimamansa ga mutuwar shi wannan shugaba na isra'ila din sai dai har yanzu ana ci gaba da jin shiru daga bangaren sauran shugabannin kasashen laraba da har yanzu ba su bayyana wani juyayi game da mutuwar tsohon shugaban na yahudawa ba Paris da yara su ne ranar Laraba bayan da ya sha fama da kasawa jiki makonni biyu da suka wuce kuma ya bar duniyar nan yana shekaru 93. to mun kawo muku labaran duniya nan ne daga washington To yanzu sai rahotanninmu kuma za mu share fage da wannan da ke magana game da kokarin neman sulhun ta lamarin yankin Niger a Najeriya duk da cewar har kawo yanzu da ake zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da wakilan 'yan yankin niger delta 'yan bindigar yankin na ci gaba da kai hare-hare kan harabobin ayyukan hakar ɗanyen mai rundunar sojan najeriya ta tabbatar da cewar za ta ci gaba da martaba zaman tattaunawar da ake yi sai dai kuma idan tattaunawar ta ki samun nasara 'yan bindigar suka ci gaba da kai hare-hare rundunar soja ta ce za za ta ɗauki mataki da ya dace kamar dai yadda mai magana da yawon hidikwatar rundunar tsaron najeriya ta ƙasa Birgediya janar rabi abubakar ke cewa eh to ai ka shi ma ai tattaunawa ana yin shi domin a samu sulhu ko ba haka ba domin wannan mutane ko wannan abubuwa yan Najeriya ne mu ma yan Najeriya ko ne Najeriya ake abin da kai muke cewa shine ba wani mutum ko wata kungiya za su ce ta yi karfin Najeriya ko kuma ta yi karfin dokar Najeriya ba zai yi ba a matsayin mu na sojoji da sauran jami'an tsaro mun san cewa gwamnatin tarayya ana tattaunawa da su ko muna ainihin dokar wannan tattauna da aka da su ta ganin cewa an samu sulhu haka kuma fadar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ta ce ta ba bada lokaci ne kawai ga 'yan yankin na Niger Delta domin a cimma nasarar wannan tattaunawa kamar dai yadda mai magana da yawun shugaban kasa, Malam Garba Shehu ke cewa. Shi eh, shugaban Muhammadu Buhari shugaba ne mai adalci baya so ya yi garaje akan wannan harka. in Allah ya dutsen nan da shugaban Muhammadu Buhari yake dafawa ya kusa ya nuna amma abin da yake jaddadawa shine shi magana ta yaƙi yau idan aka fara shi to wanda abin bai shafe shi ba bai hankali ba shi za ta fara ci ma. Naji Delta yanki ne wanda adda wasu sababbin kungiyoyi misali sun kunno kai. Mara a gwamnatance wani tsari kuke yi na tantance kungiyoyi misali na gaskiya da kuma waɗanda ba na gaskiya ba. Wannan magana da ka faɗa gaskiya ne. Ina tabbatar maka a zuwa yanzu shugaban sauran sassan tsaro na kasar mu da kamfanonin man fetur masu haƙarsa da shiga aka ba su damar su je su tattauna sun tattauna da kungiya ta fi ɗari wanda kuma duk wanda ya zo shi maka wanda ya zo je makaryaci saboda haka ko su haɗin kai ma babu shi a tsakanin su. To labai masu shiri kan lamura suna kallon kamar su sarakunan yankin Naji Delta da gwamnonin da ke ci yanzu da masu tsofaffin gwamnoni kamar su ne suke kai ruwa rana game da batun tattaunawa nan da su 'yan bindigar da ake ganin za su iya aje su. Eh to ai ka san cewa shi fa wannan abu da fitinan nan da aka taso da ita ai ai gani ake yi shugaba Buhari ake yi wa ita. Shi ake zaton zagon ƙasa ake yi masa. Su kansu jihohin da suke yankin Niger Delta. Kan ai sai an hako man fetur din an saida shi sannan a raba su ɗauki wannan gagarumin kaso da ake ba su. Duk kokarin da na yi na jin ta bakin 'yan ƙungiyar Niger Delta a Banjas domin jin matsayin su game da shirin tattaunawar lamarin ya citura amma dai na ji ta bakin wani ɗan ƙungiyar 'yan bindigar Niger Delta Men kuma ya yi tsokaci a kan shirin tattaunawar. Um, Yana cewa ne tattaunawar da ake yi a yanzu abu ne mai kyau sai dai kuma waɗanda ake tattaunawa da su ba wani abu da ka iya biyowa baya a ganina domin ba a kama hanyar da ta dace ba Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwa. kwal Najeriya. Jirjiya ba kaucewa ba, sukuwa guduwa a shirinmu na karfe 8 an jima za ku ji an tinkari Inu Abdulkadir tsohon minista kuma tsohon kwamishinan shari'a na jihar Sokoto kan maganar su Hindu ta Argungu da sauran matan Arewa masu mukamin siyasa. menene yasa kake gani har yanzu ana ɗari ɗarin barin mata su rike waɗansu mukamai a jihar kuta ta sokoto tuna batun ita aisha abubakar ɗin nan da aka yi ta kai komo cikin kwanakin nan kuma ana batun hindun nan a zamfara hajiya hafsat marshal ta dan fito ta yi rinkurin neman gwamna a jihar taraba aisha alasan ta yi watan su matan da na harko yanzu ne To, to sai a jira zuwan wannan shirin yanzu bari mu kai ku jamhuriyar Nijar mu jiya da aka kare game da ziyarar da wasu manyan 'yan kasuwa Faransa suka kai mai. Ayyukan suhuri da na tsaftace gari da ayyukan raya birane su ne fannonin da hukumomin Nijar suka buƙaci kamfanonin ƙasa da ƙasa su saka hannun jari wanda hakan zai ba bangarorin biyu damar samun amfani ta hanyar wannan hulɗa irin ta bani gishiri in ba kamanda. bayan tantaunawa da shugaban ƙasa isu muhammadu a fadarsa tawagar shugabannin kamfanonin na faransa mai lakabi da medef ta canza yawo da 'yan kasuwar nishar malam musa sidi mohammed shine shugaban majalisar 'yan kasuwar nishar chambre de commerce yau in za ka kafa kamfani kan kwana uku ma kana iya kafa kamfani Nijar kuma eh, ka san 2015 cikin system na Bank Mondial da ake cewa doing business mun tashi da kishi guda hudu muka tada ga Nijar wanda ya gwada kenan Nijar duk ta shirya ka'idodin da ya kamata a shirya ma 'yan kasuwa ko masu investment cikin kasa an shirya musu wadanda duk ka'idodi zuwan karhin da suka zo da manya-manyan kamfanoni da suka yi na faranshi da suka gwada sun gwada lalle Nijar yau kasa ce wadda yake kowa yana son ya ziyarce ta kuma kowa yana son ya zo ya investment cikin ta kuke gani akwai alamar da gaske suke da yake ana ganin kamar faransawa musamman yan kaso su suna ɗari ɗari wajen saka hannun jari a kasashen afirka yau da gaske suke fiske sun yi shuru shuru ko mutane sun je su lallabo su su zo yau kasashen mu mun fara zuwa yan kaso mu mun fara zuwa america mun fara zuwa asiya da india da ko ina yau su da kansu suka gani sun yi latti dole su komo. Da yake amsa tambayar manema labarai akan gogayyar da kasashe masu karfin tattalin arziki ke yi da junansu a yau a fannin cinikayya domin samun yardar kasashen Afirka a kokarinsu na neman kwangila. Shugaban tawagar ta 'yan kasuwar Faransa Bruno Metling ya bayyana cewa a shirye suke su fafata ta hanyar nuna kwarewa a kan aiki cikin tsari mai sassauci domin samun karbuwa daga hukumomi da 'yan kasuwar ta Nijar. sannan ya ƙara da cewa a yadda wasu ke ganin matsalar tsaron da ake fama da ita za ta katse musu hanzari su yi ɗari-ɗarin zuwa afirka ko a ka in ji shi domin ko a turai ma ana fuskantar hare-haren ta'addanci saboda haka bikin magashi ba zai hana na magajiya ba. La meilleure réponse face au terrorisme qui frappe partout, pas seulement en Afrique, mais également en Europe, c'est précisément d'accentuer la coopération. Ministar fasalin kasar Nijar Hajiya Aishatu Bulama ta tabbatar wa masu saka hannun jarin na kasar Faransa da takwarorinsu na niger cewa hukumomi sun ɗauki dukkan matakan kariya ga ɓangarorin biyu domin cin moriyar wannan hulɗa mai alamar fa'ida ga tattalin arzikin kasar ta Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. a gaishe ka yusuf to sila kai na ta yusuf to an jima a matsayin eh, ƙarajin hankalin ku ga shirinmu na karfe 8 na an jima akwai rahoto na musamman kan kokarin da ake na tada komat albama dukkan ku ko yan asalin bama ne kuma kowanne ku za mu ba ku dubu goma goma a wata amma akwai abu biyu da zan gaya mu. to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji abubuwan guda biyu to yanzu sai a shirya a ji na gaba lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu masu sauraron lafiya uwarjiki jiki assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin ga likitan ku kuma dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya wasiƙar mu ta farko a yau likita ta fito ne daga wajen ɗahiru zailani lame ya ce wai cin gyada da kuma shan rake wai yana ƙara mura? A cin gyada shan rake ba a ƙara mura hajiya. A yan dai ma mutum ya ci gyada kin san gyada ma yana da amfani kura jikin ɗan adam. Akwai abubuwa na gina jiki a ciki, akwai abubuwan da ke gyara cikin ɗan adam. Kuma shi wannan rake kuma aikin yana da wani abu kamar zakin sa daga shi ke da shi ake suga to eh. waɗannan ba su kawo mura idan mutum na da mura domin wani dalili ne amma waɗannan ba za su kawo mutum mura ba hajiya To gyada kamar wani rukunin abinci yake da shi? A gyada yawanci yana da abin da ake kira protein. yawanci eh shi yasa kin san lokaci kamar in ga lura kamar ma irin yara waɗanda suke da irin ciwon su kwashe ko na kin san abin da ake ba su irin kamar gyada ne ma kamar ruwa ruwa ake ba su dun yana da shi wannan abin gina jiki yana gina jiki da sauri eh. sai a ba su da yawa su ita ci to yasa wannan yana da abin rukuna musamman shi wannan na kuma akwai kuma wani abin da ake kira fiber a ciki shi wannan kamar abin da zai sa in ka zo kamar kamar ba haya ko bayan gida kenan to yana eh. iya gyara yadda zai abin bayan gidan zai fito yadda jikin ka zai zai gyara cikin dan adam to duk suna da amfani kwarai to kuma shi suka suga eh. rake na rake in sun suga shi wannan yana amfani wurin kamar eh, abubuwan da ke sa mutum yake ya sa mutum motsa jiki kamar abubuwan da sa kamar energy kenan wato yana fara karfin yana ba kara baka kuzari eh kuzari kuma kin san shine duk abubuwan da muke ci a cikin jikin dan adam shi yasa akan canza shi yakan canza ne zuwa irin waɗannan wanda ke shiga kwayan halitta ya baka ban karfi kin san su shuga din na aikin sa abinda ake ke cikin glucose kenan eh, yasa eh, wani eh. lokaci kan masu motsa jiki da yawa ko kuma mutum na kaman ah, yana da kaman ciwon sukari in sukarin shi ta sauka da yawa to ai glucose din ake bayar kamar kamar rake nan kenan to in ya sha yana ƙara sugan da ke jinin mutum da sauri to domin kada mutum ya so mai to duk waɗannan yana da amfani kwarai to ina fatan malam ɗahir zelani yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana to shi ma malam bamanga da mu kwambani shaba a can akwatin gidan waya 378 kuma a can jihar Gombe Najeriya ya yi tambaya makamancin ta shi ɗahiru zailani ɗin ya ce wa ko shan rake yana da wani amfani a jikin ɗan adam to ka yi bayani eh. amfanin da yake da shi eh. to malam bumanga ya sake wata tambaya ya ce wai gaskiya ne yawan ta shan sukari yakan kawo wa mutum cututtuka daban-daban har ma wai da ciwon sukari da batis ne ko batar yake nufi ko mene? ko basir eh basir yawwa shan suga da kansu bai ka bai sa mutum samu ciwon ciwon sukari ko diabetes kenan amma in dai kana da ciwon diabetes din bai kamata ka rinka shan suga da yawa ba to eh amma suga a kansa bai kawo shi wannan ciwon shi diabetes kuma a kasashen nan abubuwan su sai yana da suga da yawa eh mi san suna son zaki to son zaki to domin mutane ba su so motsa jiki kawai zamana suke to in kana cin suga da yawa haka ba ka motsa jiki kawai to wani lokaci kan samu mutum so mu ba. To ina fatan malamin yana kusa da shi da sauran masu mu kuma sun amfana da wannan bayani da kamana. Mr. Gabriel Mekemis cikin garin Kurjalli a can akwatin gidan waya 22 Deba a can karamin hukumar Yamaltu Deba ta jihar Gombe shi ma ya ce wai da shan ɗanyen kwai da cin dafaffen kwai da kuma soyayyen kwai. wanne ne ya fi lafiya a jikin ɗan adam to abin danyen kwai waɗansu na shi amma bai cika amfani mutum shi a danyen kwai ba kin san duk yadda muke rike su a kasashen mu eh. duk yana rana baka san inda abubuwan suka shiga ba to da faffe ko soyayya duk wannan ya fi amfani a wuraren mu kin san eh. mutane na shan ɗanyi kamar ɗanyi haka amma bai cika kamata mutum ya musamman a wuraren inda muke aji abubuwan nan bai kamata mutum ya sha ɗan dan da ba ba tsaftace eh, yadda ya kamata ba ta inda ya kamata ba amma ko soyayya ko dafaffai sai dai wanda mutum ya fi so hajiya ya dai ya dai fi dai danyen ya fi dan mutum zai iya ya kada ya ci dan kwai a wuraren hajiya to eh. to shi kuma malam siraju ahmed ya ce idan mutum yana fama da mura idan ya sadu da matarsa za ta kamu da mura eh domin kin san yadda mura yake a kwayan cutar da ke ke kawo mura din yana wurin in kaman kana wanda kana in mutuna na da mura kuma wani wuri daya to in kai numfashi ko kai atisha to mutu ya tare da matan domin suna kusa haka sosai tunda abin ta iska ne ko ta iska ne in yi numfashi a kanta ko kuma suka yi numfashi za ta iya kama hajiya To. Bai kamata mutuna na da mura ba ya dan kada ya rinka tarawa da matan domin wannan yana iya sa ta kama mura din. Ya haƙura sai ya samu sauki yawa. Sai ya eh, samu sauki. To ya sake wata tambaya. To. ya ce waɗanne irin cututtuka ne maza suka fi kamuwa da su to a ce ma dai wani irin cututtuka ne ba maza ba waɗanne irin cututtuka ne aka fi kamuwa da su cututtukan da muke samuwa da ya danganta yawanci kamar a wuraren mu kin san ciwon da ya fi yawa a cikin wuraren mu shine wuraren ciwon da rashin tsafta ke kawowa eh. kamar irin su zawo su irin kwalara tafo da sauransu domin duk rashin tsafta ne amma kamar kasashen waje ciwokan da suka fi yawa shine kamar irin su ciwon zuciya domin abubuwan da suke ci amma kowane irin ciwo na samuwa ga mutane ai hajiya to da likita bari mu shi karambani tunda wannan mutumin ya yi batun kamar cewa in yana da mura in ya sadu da matar shi ko za ta kamu da mura ban san ko yana nufin irin cututtukan sanyi da ake nufi ba ciwukan sanyi ma in yana irin waɗannan yana iya ba matan shajen ya taru da ya sadu da ita wato in yana da ciwon in yana in yana da ciwon eh. haka ita kuma in tana da shi tana iya harban mijinta da ciwon eh, tana iya harban mijinta eh gaskiya ne to To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita ga wannan mai sauraro shi kan ya rubuto wasiƙa ɗaya bayan ɗaya har guda uku. To hajiya. Sunan shi Malam Bala ya to ga dai rubutun gata gata nan. To hajiya. Na ga dai Gombe. To na ga kuma akwatin gidan waya dubu ɗaya da da da ɗari biyu ɗaya a can jihar Gombe. Ina fatan na karanta adireshin daidai. Wasiƙa kuma ta daɗe. To hajiya. To shi wai me yasa ne tambayar kenan da ya maka me yasa ne idan mutane suka rubuto wasiƙa suka ce suna fama da wata cuta maimakon ka gaya musu maganin da za su je su saya su sha sai ka ce su je su ga likita. To abin da yasa muke haka hajiya kin san cututtuka sun yi kama da juna. Wato alamansu. Alamansu sun kama da juna. Eh, eh kuma yawancin yadda kin san wani lokaci za a ce wannan ciwo yana da abu kaza in mutum na da ciwo kaza ciwon kai ne kaza kaza kaza to yawancin yadda muka ce yawancin suna suna da abubuwa da suka yi kama da juna kuma ai kuma yawan tun da ba muna tare da mutum ba dole kafin ka ba mutum magani sai ka sai waɗansu yan waɗansu gwaje-gwaje kaga abubuwan da suke faruwa to kuma wani lokaci in dai in dai abubuwan da muka ce maka in ka ce kana da wani abu ciwuwuka yanda muka ce sun yi kama akwai waɗansu magungunan da za mu iya ba kaman kana da ciwon kamar mu ce a gyamban ciki. Eh. To in kana ciwon gyamban ciki wani lokaci za ka rinka jin kasala kana da kasala to in kana jin kasala da mace to ka sha aspirin ko kafinol to in ka sha kafinol din nan in ya shiga cikin ka to zai ƙara ɓata gyamban nan da cikin ka zai soma ciwo in ko kwana zai ya hallaka ka wato in mutum kamar ya sha aspirin din da aka bashi bai kamata ya sha ba jini zai ta fita kenan har eh, mutu ko eh, domin yana ƙara tsananin arsa ɗin to sai ɓata jijiyoyin da ke cikin sai sa jini na fita to kuma akwai waɗansu waɗansu mutane waɗanda suna da irin ciwon da jinin su bai daskarewa sosai kan da kake mana bayani waɗannan lokaci suka yi kama muka je ka je ka sha shi ma kamar ka sha aspirin ɗin to jinin ka ba zai daskare ba sai jinin ka ya to yoyo ka to akwai abubuwa masu kama haka da yawa shi yasa wai ba mu san magungunan bane amma muka ba ku muka faɗa wa mutanen magunguna ai ba taimakon su muke ba hajiya kuma ka san likita mutanen eh. akwai wasu mutanen mu kuma da suke da al'ada mara kyau mutum da ya ji ciwon kai ko wani abu sai kawai ya je kemis sai ya ce abu cikin shi na ciwo a bashi magani kuma ka san galibi yawancin kemis dinnan nan masu lura da su ma in kai ka bibiya wani ko ko makarantar sakandare bai gama ba. eh kamar zan iya baki labari na je kemis wani lokaci ina neman maganin amosunin kashi da eh, je eh. mutum da tambaye shi ya bani abin da ma ko kusa da abin da ya kamata bai yi ba. wato bai ma san maganin ba. bai san maganin ba saboda haka zan ce to sai kawai na bar wurin na koma gida na je wani wuri na tambaye su saboda haka wai ba mu sani ba ne amma ko ina a duniya in dai a rediyo ne ko kuma ka kira ko ina a duniya in kuma ka kira ko likitan ka ne a waya ko ina a duniya hajja ka ce ka ka zan ce to sai ka shigo in dube ka kafin in baka magani haka ake yi a saboda haka ba taimakon mutum ake yi ba eh, ba taimakon mutum ake yi shi yasa ba mu ba da magani ba mu cewa ga magani da ya kamata domin wannan cutar mutane za mu rinka yi kuma sannan tunda ai kana ba su shawarwarin abin da za su su kana gaya musu tana yiwa ciwo kaza ne tana yiwa kaza ne eh, ai wannan ina eh. ganin yana taimakawa eh su bayyana musu yadda suka bayyana mana yawwa don galibi ka san wani lokaci din in baka je kayan ma likitan ka bayani yadda ya fahimta ba zai fahimci abin da kake nufi ba makin da kuma kuma san yadda al'adun mu suke yawanci ka je ka rinka ce likita kaza kaza ga kaza kaza kin san mutane na da kunya da me eh, za san ka eh, eh. faɗa ma likita ba amma tun da lafiyar ka ne dole ka ce likita kaza kaza kaza dole ya saurare ka To, <laughs> ina fatan wannan bayani da kai wa shi Malam Bala ya gamsar da shi. To ita kuma malama Rabi ɗahiru inkiya malam ɗahiru Hassan a can jakar gidan waya dubu shida da ashirin funtuwa can jihar Katsina Najeriya. To. Wai akwai wani irin ciwon kai ne da take fama da ita wanda idan ya zo mata sai ta yi sati tana fama da shi. To shi ne take son da a mata bayani wannan wani irin ciwon kai ne. Akwai ciwuka irin akwai irin waɗanda ake kira migraine to wannan yanda jijiyoyin cikin kwakwalwa ke canzawa ne yanda suke buɗewa su rufe to waɗansu matan in ya same su wani lokaci ko ba mata ba mutane kowa yana samun sa wannan in ya tsare wani lokaci da aka kawo mutum ba zai haske ma na damin mutum ko kuma wani ƙara wani abu ko abubuwa haka to dole mutum sai ta shan magani ne wanda ke rage tsananin sa waɗansu kuma a wani lokaci wani za a irin ciwon nan sai ga na kira wani tension headache shi kamar gefe ɗaya kawai zai ta ciwo to duk waɗannan in dai mutum na da shi ya kamata ya wani likita akwai taimakon da za a iya ba mutum hajiya. To Allah ya sawaike. Amin amin. To likita da alama lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai To gaishe ku ya zo karfe 1 da minti ashirin da bakwai na dare a nan Washington DC bari mai da ku wurin baba ya kuma makere ba mu labarin matakaici. Shugaban Zambia Edgar Lungu ya nada mata guda takwas a matsayin ministoci a majalisar zartarwarsa matakin da wata kungiyar mata a kasar ta yi marhabi da shi a matsayin mataki da ya dace. a wata sanarwa shugaba lungu ya ce akwai bukatar ba mata kwarin gwiwa su shiga harkokin siyasa lungu ya yi gargaɗin cewa ba zai wata wata ba wurin sallamar duk ministan da bai yi biyayya ko kuma wanda bai aikinsa da kyau kalaman nasa ya biyo bayan damuwa ne da ya nuna akan yadda mata ba su samun isasshen wakilci a majalisar dokoki ma'aikatun da ya baiwa matan sun hada ne da ministocin ilimi noma jinsi raya karkara da kyautata rayuwar jama'a da kuma ministan filaye juliet chibuta wacce ita ce shugaban kungiyar fafutukan mata ta zambia ta ce saka mata a harkan gwamnati wani ci gaba ne da ya cancanci a faɗa sai dai ta ƙara da cewa har yau dai da sauran gibi da ya kamata a cike da ƙarin matan gwamnatin somaliya ta buƙaci bayanai daga amurka akan farmaki da ta kai a ranar laraba a tsakiyar somaliya a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin tsaron amurka ta pentagon ta fitar jiya alhamis ta ce wannan farmaki ne da aka kai don kare kai daga tsagirin al-shabab wanda jiragen yakin amurka suka kai kusa da garin galkayo inda aka kashe akalla mayakan na al-shabab guda tara ministan shari'a a sudan ya musunta maganar da 'yan gudun hijira na jabal marra da ke yankin dafur suka yi na cewar suna shakan iskan wani sanadari mai guba a hannun gwamnatin sudan din kungiyar kare rajin haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta faɗa jiya alhamis cewa tun watan janairu ne mutanen jabal marra suka ba da rahoton cewa suna kamuwa da cututtuka iri-iri kamar matsalolin fata da kaikayin jiki da makanta da amai da jini da kuma zawayi da matsaloli masu yawa. to allah ya kawo musu sauki jama'a abin da ya sauka kenan a shirin muna wannan lokaci sai kamar da na ce karfe 8 na safiyar da watsi allah da za mu dawo muku da sababbin shirye-shirye da za su hada da wannan fira da na ce muku mi da inuwa abdulkadir kan batun mata masu neman mukamin siyasa a najeriya da rahoton musamman kan kokarin da ake na tada ko matsar garin na bamu da ke jihar borno a can najeriya din akwai kuma shirin kallabi da kuma ra'ayoyinku da za mu haɗa mu kawo muku a duk da shirinmu na karfe 8 wanda za mu kawo muku nan da awa ɗaya kenan yanzu a madadin dukkan a sashen hausa na murya amurka awa ɗaya da rabi me same yau ba da lissafin nan <laughs> a madadin dukkan muke ban kwana sai mun dawo